Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyya muryar Arewa. za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da duk kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar wato Litini 15 ga watan Agusta. To idan ba a binciki zargin cuwacuwar kasafin kuɗin bana ba a Najeriya me zai faru? To sai a mana aikin gafara. za a ji cikakken bayani kan batun wato takaddamar da ake kan kasafin kuɗin bana na najeriya za kuma a ji cewa malamai sun shiga rabka addu'o'i don allah ya sauƙaƙa ma najeriya matsalolinta kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirin da rashin tayi muna kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an ji cikakkun labaran duniya To madla ga labaran duniya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi ya kokarinta domin ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok har su kusan hamsin da aka kame tun cikin shekarar hudu 'yan kungiyar ta boko haram ta ce da yawan 'yan matan sun mutu kana sun buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta yi musayan fursunoni da su Ƙungiyar ta ce muddin ana son ta saki 'yan matan Chibok din to su ma tilas ne sai an sake mutanensu da ake rike da su. A cikin faifan bidiyon na tsawon minti goma sha ɗaya da aka nuna ta kafar sadarwar zamani ta YouTube. An nuna wani mutum wanda ya lulluɓe huskansa sanye da kayan sojoji yayin da ga wasu 'yan mata wasu zaune wasu kuma a tsaye. wasu da cikin kalaman da wannan mutum ya yi ko shine muddin ana son a sake 'yan matan Chibok to sai an saki 'yan uwansu da suka ake tsaye da su a Maiduguri, Abuja da Lagos. Wannan bukatar dai ba sabon abu bane da kungiyar ta taba yi. Wannan ma ya sa masu fafitikan ganin an sako waɗannan 'yan matan suke cewa ko domin waɗannan 'yan matan lokaci yayi da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta tattauna da waɗannan 'yan Boko Haram ɗin domin ganin an saki waɗannan 'yan matan. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fito cikin ruwan sama a babban birnin ƙasar Filifin jiya Lahadi. domin su nuna rashin amincewarsu da yunkurin da shugaba rodrigo duterte yake yi na karrama tsohon shugaban kasar ferdinand marcos ta wajen masa jana'izar ban girma ko a baya ga babban birnin haka kuma an gudanar da zanga-zanga a wasu sassan kasar kan nuna wannan kyamar amma kuma shugaba duterte ya tsaya kai da fata cewa zai ɗauko gawar tsohon shugaban ƙasar daga wato garinsu sai masa wato ya yi jana'izar wato bangirma ga ita wannan gawar gwamnatin jihar louisiana a nan amurka wadda mummunan ambaliya ta auka mawa ya gargaɗi jama'ar jihar jiya lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyan ke karewa kana masu aikin ceto na ta kokarin ganin sun tsamo dubban mutane da wannan ambaliya ya rutsa da su gwamnan jihar john bell edward ya ce mutane dubu bakwai ne a jihar daga kudu maso gabashin jihar aka ceto daga gidajensu da kuma motocinsu yayin da jirgi mai saukar ungulu da jami'an kwantar da tanzoma da mutane masu zaman kansu su ne suka taba da gudunmawa wajen gudanar da aikin ceton ya ce sai dai wannan ambaliya ta yi dalilin mutuwar mutane uku kana mutum guda ya bata har zuwa tsakiyar ranar jiya lahadi ba a samu ganin sa ba kamar yadda hukumar kula da yanayi suka ce an yi ruwan sama a wannan shiyar da aka yi ambaliya a jiya lahadi ta louisiana da ya kai tsawon santimita hamsin hukumar ta ce ko kafin a samu ambaliyan sai ta fitar da sanarwa ranar talata cewa za a yi ambaliya wanda zai dangano da ɗaruruwan kilomita daga jihar texas zuwa arewacin wato kwarin ohio a garin milwaukee magajin garin wisconsin tom brett ya ce an samar da jami'an kwantar da zuma na dogarawan tsaron ƙasa domin aikin ko ta kwana idan rikici ya barke a wannan wurin da wani ɗan sanda ya harbe wani ba amurke ba fata yanzu haka dai an kwana ana zanga-zanga a garin milwaukee wanda ya yi dalilin ƙona shaguna shida kana aka kona motocin 'yan sanda yayin da aka jima wata 'yar yarinya rauni haka kuma wasu jami'an 'yan sanda da dama sun samu raunuka ciki har da wani bawan allah da ya fita hayacinsa sakamakon buga kansa da aka yi kan kankare yanzu haka dai an tsare mutane goma sha bakwai sakamakon wannan rikicin barade da bada ya yaba wa 'yan sandan na garin bello kan abin da ya kira tsannin ƙoƙarin nuna hangen nisa, a wannan tashin hankalin da aka yi ya shaida manema labarai cewa har tsawon wannan tarzoman 'yan sanda ba su harzuka ba labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To ganin yadda aka shiga halin ni'yasu a Najeriya na tattalin arziki da zamantakewa, malamai sun shiga rabta addu'o'i na neman mafita Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. Malamin Islama sun yi gagarumin taron addu'a babban birnin Najeriya Abuja don neman jagorar Allah ga gwamnatin Najeriya ta kara nasara a lamuran tsaro da suka hada da kwato matan Chibok da sauran mutanen da ke hannun 'yan ta'adda. Malaman da suka jagoranci taron sun hada da shugaban Jibius Imam Abdullahi Balalau wanda ya ce an tsara ci gaba da wannan addu'ar duk bayan kwana ɗari don neman taimakon Allah ga nasarar gwamnatin Najeriya ta samu damar farfaɗo da tattalin arziki, magance cin hanci da rashawa da kuma ƙara inganta lamuran tsaro. Imam Abdullahi Balalau ya buƙaci jama'ar Najeriya su koma ga Allah don samun nasara maimakon ɗaura ɗora alhakin durƙushewar tattalin arziki ga gwamnati. Malamin ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ci gaba da tsayawa kan adalci da amana, kazalika da amfani da sahihan hanyoyin samun bayanai don sanin halin da ƙasa ke ciki. Hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya gaya mishi, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ku masu imani idan wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi hakikanin menene labarin domin kada ku yi hukunci ku wayi gari kuna nadama domin labarin ba haka yake ba manzon Allah ya sa aje a karɓo zakka ba mutanen garin suka fito suka yi cacirin do za su karɓi dan sakon manzon Allah su bashi zakkan da suka tara da ya hango su sai tsammanin abokanan gaba ne ya tuna da abin da ya faru zamanin jahiliya sai juyo ya dawo wurin manzon Allah yana dawowa ya ce ya rasulullahi sun hana ni zakka sun ma fito za su yaƙe ni manzon Allah ya tashi ya ce to ku zo mu je a yaƙe su saboda sun hana zakka suna tafiya Allah ya ce mishi ya ladina amanu in ja'akum binaba in fatabayyanu ya ko masu imani in fasiki ya kawo labari mai tada hankali kowane irin labari ku bincika ku san hakikanin ya labarin yake ina kira ga shi shugabanmu duk lokacin da wani abu ya zo na labari ya yi kokari ya bincika ya yake kada ya dogara da labarin da ake bashi ya samu wasu hanyoyi da yake sanin me yake faruwa a ƙasa ya hada kuma da hanyoyin da ake bashi labari sai ya auna su daga nan ya ɗauki matsayi qur'ani ya ce fa fa'iza azamta fatawakkal ala Allah in kai ne yanzu da wani hukunci to ka dogara ga Allah ba a taba yin wani shugaba da al'umma gaba ɗaya talakawa suka haɗu suna ƙaunarsa irin yadda ainihin wato ake ƙaunan wannan shugaba na Muhammadu Buhari ba to muna fata Allah ya bashi ikon sauke wannan amana da ya ɗauka Daya ɗaya daga talakawa da suka halarci taron ya'u yakubu yobe ya ce ya gamsu da muradin addu'ar sun nuna ma al'umma a gurin cewar wannan tattalin arzikin ƙasa ba fa shugaban ƙasar nan shi ya jawo arzikin ƙasar nan ya karya ba ya samo asalin karya ne daga ɓangaren dogaro da muka yi da shugabanninmu na baya suka gabatar ta ɓangaren mai da nauyinsu kan ɓangaren man fetur shin wannan faɗakarwa daga malamai ya dace ta fito ko kuma daga 'yan siyasa ya cancanta mu riƙa ji daga gare su saboda yanzu 'yan siyasanmu sun sa mana kanmu ne cikin rudu sai ka ga yau wannan dan siyasan ya fito yana wani tono wata badakalar sai ka ji wancan yana kokarin shi kuma ya kare wannan badakalar da dan uwansa ya tono sauran malamai da suka yi jawabai sun hada da Sheikh Kabiru Gombe da Husaini Zakariya na masallacin Ofman Binu Affan Asira da Malika kamarar Amurka daga Abuja wannan haka yake kuma a gaida na siru kafin a ci gaba ga wannan da ni ka da ni a arziki karni karkon kifuruwa karni sakon bugu kuwa karni jiwar kula da ni To sai kuma batun gazar kasafin kuɗin bana a Najeriya wanda ya ɗau sabon salo ta yadda tsohon chairman ɗin kwamitin majalisa kan kasafin na kuɗi ya rantse cewa muddin ba a binciki batun ba da gaske to zai ruga kotun duniya da kuma wajen shugaban amurka barack obama madina dauda gare ki Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce ta ƙaddamar da bincike a kan zargin a ringizo a kasafin kuɗin shekara 2016. Mai magana da yawon hukumar Wilson Uwajiran ne ya bayyana haka a wata takarda da ya rarrabawa manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. wani mataki da tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai abdulmumin jibrin ya ce shi ne ya shigar da ƙara kan shugabannin majalisar su goma sha uku ni ina ganin tsakanin ofishin hukumar efcc da ofishin 'yan sanda na je waɗannan wuraren ya fi su hamsin kuma ba abin da yake kai ni wannan wajen face in je in ƙara jaddada musu shaidar da na bayar in ba su takaddu da zahiri zai nuna musu cewa wannan bannan da na ce dogara da abokanansa suka yi su fahimci cewa e gaskiya ne don hukuma ta ɗau mataki mai tsanani na bincike To yanzu misali idan kotu ta ce ba wanda ike da hurumin shiga wannan harka ta majalisa ku je ku warware abin ko ya za ka yi. Wannan magana in ba a fito an ɗau mataki mai tsanani a kan dogara da sauran barayin su goma sha biyu ba wallahi tallahi magana nan ba za ta tsaya a najeriya ba in eh, kotun eh, high court ne za mu je appeal court za mu je supreme court in supreme court ta ce mata yadda ba wallahi tallahi za mu je kotun duniya wallahi tallahi sai mun je kotun duniya wannan karar har shugaban kasan america sai an kai wannan zancen A wani abu mai kamar mayar da martani ɗaya cikin waɗanda ake zargi da taɓa kasafin kuɗin kuma ga garabadan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce babu wani abu da za a iya yi akan kasafin kuɗin a halin yanzu. Akwai Legislative Privileges Act da muke da ita. Akwai doka ta musamman da aka yi ta cikin gida wadda ta bawa 'yan majalisa iko su iya tsara wani abu da suka yarda da shi don gudanar da aikinsu. Jama'a sun zuba ido domin su ga yadda wannan rikici da ya zama sabon babi a tarihin majalisar ƙasar zai kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Madina, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi. barka kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi salu garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin yau za ku ji abubuwan da aka tattauna a taron farfado da kasuwanci da tattalin arziki tsakanin jihohin kano da jigawa da fatan za ku tsinci wani abu da zai amfane ku ga da larisa ido datti adahama masani a kan harkokin kasuwanci ya ce azantawa da wakilinmu mahmud kwari ya yi kano da katsina da bauchi da dijiyoyin arewa dole a dawo mu haɗa kanmu sannan mu samu ah, mafita amma muna rarraba dinnan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi me mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗaya su so abinci ne maganin yunwa ne tun mun muke da waɗannan bandin ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma matukar ba za a sai kayan da aka yi a nigeria ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a iya cewa baka ƙarin gwiwa misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke to ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su tun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu kiyashi in yi tafi neman in yi tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samo mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci ya dimma dimma ya zo ya yin yafa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya sa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya ƙare kuɗin da ake basu ana su kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnoni yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isamu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada na anguriya a ce shi za a ciyar da 'yan makarantar mu shi za a ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya. Rikari da abin da ya sa nema wannan magana shi ne mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai ya tasiri ba idan ba su tafi layi ɗaya. da gwamnoni ba tun da yawancin tattalin arziki na kasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu. To ashe yasa na gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin kwarai sai koyi da shugaban kasa Buhari yana kokari ya farfaɗo da masana'antu da noma su ma me za su yi a ƙarƙashin su. A haka ma muke kiran su da lalle a samu public private partnership a introducing din shi a local government a jiha a tarayya a zamanto kowace local government guda ɗaya komai kankantar ppp guda ɗaya ta kirkire shi a lokal gamman ɗinta sannan jihar komai kankantar ppp uh, ta haɗu ta yi ppp kamar guda uku a girman jiha jihohin arewa fa nake magana sannan ita kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta ga a kowace jiha ko da a kasafin kuɗi na baɗi ne a kowace jiha an kirkiro wani abu wanda za a kira su public private partnership ɗin nan a yi haɗin gwiwa in ya so daga baya sai gwamnatocin su rinka janyewa suna barin private bayan an riga an yi abin ya inganta ya karfafa eh amma yanzu zaman da muke kara zuba mara alkibla ya kamata mu yadda ya wuce ya kamata in har muna son mu ci gaba da zama a ƙasa ɗaya najeriya to tunanin tattalin arzikinmu mu tunanin cewa mu fa ba kaska bane muna da abin da zamu ba da gudunmawa da shi a najeriya domin ko audigar da ake goge jijiyar da za a yi wa mutum allura ko za a ɗau jininsa najeriya za ta iya ba da wannan audigar amma yanzu kashi 80 daga 100 na wannan audigar kawo ta ake yi man girki yadda mu 'yan arewa za mu iya ba da man girkin da ake so a sha a najeriya wanda naira 300 ne ko 250 lita ɗaya na man girki ana mana surutu akan lita ɗaya na fan fetur naira 150 muna kuka amma man lita ɗaya na man gyaɗa mu inganta shi mana man gyaɗa man anguriya man riɗi man zaitun man kaza kaza duk da muke da shi man zogale ma wanda yake magani ne man zogale shi lita ɗaya ma naira dubu ne. su nan gun kuma kowa ya miƙe dangi kai tattale ku neme na kanku gama kowane gumi na yake ce. To haka ne shata. Yanzu kuma sai Alhaji Muhammad Muktare Birniwa na cibar kasuwanci ta Kano wanda shi ma ya halarci taron. Ya ci gaba da cewa yanzu su 'yan kasuwa sun fahimci juna. 'yan kasuwa a junan mu mun tattauna yadda za mu iya maganin wasu matsalolin a tsakanin mu yadda shi kansa akantan janar ya ɗauki nauyin kan cewa duk wanda yake so ya buɗe wani sabon kasuwanci to zai biya masa kuɗin tsare-tsare kashi hamsin daga cikin ɗari na kuɗin tsare-tsare na fito da wannan aikin da kuma tabbatar da shi wannan kasuwancin. Kamar kamfani kenan? Kamar kamfani in kana da niyyar yin kamfani kuma ya kasance baka san yadda zaka fara abun ba amma gahi kana da abun a ranka. So idan ka zo akwai abin da ke kira consultancy services. So in an ce za a yi shi akan dubu goma ya ce zai bada dubu biyar. To kaga wannan ba karamin abu ne. Sannan akwai mace da take koyar da harkar yin sabulu da turare da sauransu. Nan ma ya ɗauki nauyi akalla na mata guda 90 da kaga wannan an fara samun dama da yadda abubuwa za su tafi kamar yadda ya kamata dama ɗaya daga cikin ayyukan chamber masu shi shine eh, wato sa da 'yan kasuwa da masu sana'antarwa da masu kasuwancin a fannoni daban-daban sai ya zama ita wannan kungiya ta partnership ita ma wani abu ne da take yi kamar haka za a iya cewa eh, ayyukanta sun dace da naku kenan eh to ai ka gane su partnership din idan ka duba tsare-tsaren su da yadda suka dauko abubuwan ba su tsaya akan harkar kasuwanci din kadai ba sun dauki abubuwa da dama amma sun fi ba da karfi akan yaya za a samu fahimtar gudanar da kasuwanci da kuma yadda kasuwancin zai ci gaba so idan ka duba har ma gudunmuwa suka ce za su bayar na ko kano da katsina da bauchi da dijiyoyin arewa dole a dawo a zauna a samu regional integration mu haɗa kanmu sannan mu samu ah, mafita amma muna rarraba din nan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi mai mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa poverty fighting commodities muna da su da yawa wato albaibod da Allah ya bamu wanda za mana yaƙi da talauci muna da hunger fighting commodities wanda a gaba ɗayan su so abinci ne maganin yunwa ne tun mun da muke da waɗannan bandu ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma matukar ba za a sai kayan da aka yi a nigeria ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a iya cewa baka ƙarin gwiwa misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke to ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su tun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa yanzu magana ta siyasar jam'iyya zalla siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu shi in ya tafi neman in ya tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake waga ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci ya dimma ya zo ya yinka yafa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya kare. kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurmu shine shugaba mm. ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce mm. amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isamu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada da an guriya a ce shi za a ciyar da 'yan mu shi za a ciyar da duka gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a najeriya madalla jama'a abin da ya sauka kenan yau sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu alhaji sa'idu dattiji adahama da alhaji muhammad muktari birnewa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Assalamu alaikum na babba Haruna Damba ga garkuwar kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Gombe. To alhamdulillah hakika bayyanar sabon saisayin bidiyo mai ɗauke da foton 'yan matan Chibok ya nuna cewa ashe har yanzu matan suna nan da ransu don haka muna fata allah ya kubutar da su da sauran dubun dubatar waɗanda 'yan boko haram ɗin suka yi garkuwa da su allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna ya kawo mana ƙarshen duk wata tashin tashinar da ta'addade mu a yankinmu na arewa maso gabashin ƙasar da ma duniya baki daya allah ka kawo mana sauke allah ka kawo mana sauke ka kawo mana zaman lafiya domin gudanar da harkokin rayuwarmu da addinin mu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa allah kuma ka kawo mana sauƙin tsadar rayuwar da ɗumbin al'ummar ƙasar nan suke ciki na gode ku tashi lafiya daga babba haruna da babba joga garkuwar ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar gombe to yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice To a takaicen mutumin da ya fi kowa gudu a duniya ya samu lambar yabo sau uku a jere a gudun mita ɗari Mashahurin ɗan tseren nan na ƙasar Jamaica Austin Bolt ya yi wa ɗan ƙasar Amurka nan Justin Gatlin fintinkau duk da yake Gatlin na gabansar tashin farko a jiya Lahadi a gasar da ake yi a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Dubun dubatan mutane ne da ke kallon wannan gasar ta ta'allon talabijin a garin su Austin Bolt ɗin sun barke da suwa lokacin da su ga ya wuce ba Amurken nan Gatlin ya isa shingen a cikin dakika takwas ƙasa da adadin lokacin kundin tarihin wannan gasar yayin da gaslin dan amurka ya zo na biyu sai dan kasar canada andrew de grass ya zo na uku da lamba azurfa sai dai kafin wannan tseren mita 100 dan kasar afirka ta kudu ward van neck ya kafa tarihi a gudun mita 400 wanda ya kammala a cikin dakika 44.3 inda ya doke mutane biyu da ke biye da shi wato kirani james na grenada da las ham merit na ƙasa amurka duka-duka dai an ci gol 22 a gasa 12 da aka yi jiya lahadi gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta yi ya bakin kokarinta na ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar boko haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya lahadi inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok din har su kusan hamsin da aka kame tun a cikin shekarar 2014. To da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da CD da abokin aikinsa Salaman waɗanda suka haɗa mana sautin da injiniya na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.